meye ma'ajum yaya ake hada ma'ajum abinda ake kira ma'ajum shine duk wani garin magani sawa'an habbatu sauda sawa'an hulba sawa'an qishr ruman in har zaka hada shi da mai ka hada shi da zuma a dama shi waje daya ya zama an dama zuma da wasu garin magunguna har da mai ya zama ma'ajum ai shi maklim ma ma'ajum al asnan ake ce masa me yasa ya zama majum saboda wannan liquid din to akwai ma'ajumin rijal akwai ma'ajumin nisa akwai ma'jumul atfal akwai kuma asalin ma'jum asalin na shiyok wato wai shi maganin sai suka kasa shi kashi uku ma'ajumin nisa shi kuma sun kasa shi kashi biyu akwai ma'ajumin nisa limassul jinnil ashiq akwai ma'ajumin nisa limassul jin akwai ma'ajumin nisa li'ilaji sihir duk ba wani abu bane yadda aka harhaɗa magungunan ne shi yasa yana da kyau idan Allah ya taimaki mutum ya samu littafin annishad wal quwwa wa shifa'u fil aqziya na Abu Marwan al-Andalusi duk waɗannan magungunan zai kawo maka ga adadin lita kaza na zuma ga adadin cokali kaza ga adadin abu kaza ga adadin kuma irin wutan da ake so ka ɗora maganin ga adadin minti kaza da ake so ka yi wannan duk yayi kokari a ciki Allah ya saka masa da alkhairi littafin akwai volume ɗaya akwai volume biyu to shi ma'ajum na mas na ashir abinda ake bukata mutum ya yi amfani da shi akan marar lafiya wato duk matan da aka samu aljani ko ya sanya mata kaman cuta na fibroid eh, ashik take da shi ya kamata mu fahimta cewa shedani fa yakan fake da cuta a jikin mace shedani yakan fake da cuta a jikin namiji idan mace ta ɗauki lokaci ba ta aihu ba to cuta biyu yakan iya samun ta akan iya samun medical akan iya samun spiritual akan iya samun asibiti akan iya samun addini shi yasa likitoci na addini duk rubutun da suka yi ba sa faɗa da zamani kuma ba sa cin karo da zamani bilhassali ma sukan ce in an zo wajenka da jinya ka yi ƙoƙari ka tura mara lafiyan ya je asibiti a yi bincike layinsa ne ko ba layinsa ba ne amma da ke likitocin najeriya wasu daga ciki akwai daƙiƙai masu hasada wasu daga ciki kuma akwai ahli sunna mutanen kirki to daƙiƙai masu hasadan su suka kawo musulmai da musulunci cikas kuma sun kasa amfanar da al'umma komai in suka yi jinya aka je turai sai a samu sun yi kuskure amma mutanen kirki cikinsu in suka yi jinya suka ga yafi karfinsu a da kafin sunna ya zo sai a je a yi maganin gida in an samu mai addini kuma yana tsoron kar ya ce a je maganin gida ka je wajen boka sai ce kai musulmi ne ka je a yi ta addu'a to yanzu kuma da aka samu wayayyu mutanen kirki sai su ce a je a yi maganin musulunci to su kuma wayancan daƙiƙai masu hasada saboda sun gamsu cewa sun rabu da manzan Allah domin duk wanda yake inkarin likitancin manzan Allah ya yi hannun riga da manzan Allah to su furtawa ma suke ba su yadda da maganin musulunci ba amma sun yadda da na arne in ce Ta haifa nima alhamdulillah shikenan almar'u man aman almar'u ma man habba mulkiyama, ko ai duk abin da kake so kana tare ne da shi ranar alkiyama to cutan in jinnun ɗaukan lokaci ba ta aihu ba sai kuma Allah ya jarabe ta da cuta na fibro to za ka iya samu kai likita na addini ta zo tana da muscle general ashik tana da infection kuma tana da fibroid kuma tana da aljani to nan hanyar da za ka magance mata shine sai ka ɗora ta akan ma'ajumin nisa limasul jinnil ashiq to ku saurara ku je inda ake hada majib din nan shi majib din nan inda ake hada shi na farko da ka je ka samo zuma lita guda in ka samo zuma lita guda to amma in koya muku asalin na gargajiya mai kyau ko na zamani domin na gargajiya ah? eh, wai na gargajiyar da nake faɗa amfani da itatuwa na gaskiya shi ne ke nufi kamar yanzu algeria in aka dafa magani a tuwon ƙasa malam ya fi inganci aka dafa a tuwon tukunyan ƙasa da kuma ice maganin da aka dafa shi a tukunyan ƙasa da ice ya fi maganin da aka dafa shi a tukunyan bature da gas saboda yadda na tukunyan ƙasa yadda ya haɗu zuman ta haɗu da maganin ya ɗauki lokaci bai lalace ba shi wancan bulbul ne kaman kazan gida ne da kazan agric wanne ya fi daɗi wanne ya fi inganci wanne ya fi lafiya to abin da ya sa na ce na gargajiyan ba mun sake sunna ba ne a asalin wai na iyaye da kakanni to yanzu in ai kuma nan birni ne ai babu tukunyan ƙasa a garin nan akwai don aka samu tukunyan ƙasa sai a haɗa wuta idan aka haɗa wuta sai a ɗora tukunyan ƙasan a kai in aka ɗora tukunyan ƙasan a kai sai a zuba ruwa ruwan da da a zuba ana buƙatan har icen sai ya fara ci sai icen ya zama ya haɗu ba wai bulbul ba lokacin da wannan ruwan yake ƙoƙarin ƙonewa sai ka kawo mayuka guda shida mai na farko za ka kawo man zaitun mai na biyu za ka kawo man habbatu sauda mai na uku za ka kawo man hulba mai na hudu man mene ce? a man mene? farko man zaitun man habbatin sauda sai man me? man hulba sannan sai na uku a sai na hudu sai a nemo asalin zait laus idan an samo zait laus daga nan kuma sai a je a samo asalin zai jauzul hindi shine man kwakwa jauzul hindi shine man kwakwa an samu biyar na shida kuma sai a kawo za'afaran za'afaran din da ka sani sai a sa to waɗannan magunguna za a haɗa su sai a ɗora su a kan wuta amma za'afaran din in an sa waɗancan magungunan aƙalla manyan cokali aka samu guda goma goma kaga kana da asalin 10 mil kenan a kana da 100 mil to sai ka kawo shi za a faran ɗin akalla kar ya wuce cokali biyar kar ka mance fa wannan ruwan fa yana tafasa sannan kuma ga mai ka zuba ciki zai haɗu ya ci gaba da ba da wuta to daga nan sai ka kawo khaltit kamar cokali uku sai ka zuba sai ya ci gaba da haduwa in ka kawo khalti sai ka sake kawo qustul hindi sai ka zuba amma lokacin da kake zuba qustul Hindi, ana bukatan ka gauraya to sannan a gefe sai ka samu kaltufa a hada shi da garin hulba amma shi kaltufa ana zuba masa zuma lita guda ne shi kuma kar ya wuce cikin gwangwanin madara guda biyu domin su Laraba sun ce za a yi amfani da fanjan arba mana fanjan a larabci irin karamin kubayan nan na shan shayi to shi wannan karamin kubayan in ka lissafa kowane guda hudu yana daukan cikin gwangwanin madara ne A kone dan kubaya na shan kahawa da laraba suke amfani da shi kankani wani ga sun zuke shi su ajiye shi to idan aka zuba aka hada shi da zuma sai ka zuba wannan zuma da aka dama shi da hulba da kaltufa a cikin waɗancan mayuka da ka zuba sai a bashi akan wuta ya ta tafasa aƙalla ana so bai tafasa na ƙanƙane ba ana so a kan wannan wutan ya samu awa biyar ko awa hudu to idan ya haɗu da kansa haka za ka ga wannan man da ka zuba ya haɗu da zuman ya taso ya komo sama to wannan in ka ɗauka duk matan da take da cuta a ciki inda yana alaƙa da jinnu kai rukuya ko da fibro take da shi suka ce tana amfani da shi sai dai ta tsuguna ta ga kaman ta yi bari Allah ya fitar da wani abu daga jikinta Allah ya samu dace